normal ne nan ba ki dalla fa wa ke neman sa ni ce ke kike neman dalla kai me ya da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh, na nan kila ma daga can yanzu za ka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fa shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko isa ka ɗauka ba wurin da gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana sai in wani yanzu za a samu biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku biyar. irin matan nan ba ta da kuɗi